السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا <clears throat> هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa musulmi ina muku gaisuwa ta addinin musulunci cewa asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah maɗaukakin sarki tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fayyan halitta annabin tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalan gidansa da sahabbansa baki ɗaya muna ƙara jaddada godiyanmu ga Allah wanda ya nuna muna wannan safiya ta Lahadi a hudu ga watan Zulqa'ada bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara 1443 wanda ya daidai da biyar ga watan 6 jun a miladiya shekara ta 2022 a kamar da kuka sani muna cikin karatun littafin bulugul maram a littafi wanda ke magana game da cinikayya satin da gabata mai magana mai karatu ga mai da abin da ya shafi shayarwa yanzu kuma za mu shiga babul ijara wanda yake magana akan jinga jinga aiki na jinga ah, wanda ya maka jinga <clears throat> kuka yarjejeniya a ka biya shi a san ainihin abin da za ka yi mashi aikin da za ka yi mashi da tsawon lokacin aiki din da kuma waton jingar da za ka biya shi wannan su ne sharuɗa na jinga na kowace jinga kafin jingar ya zama su masu aikin na jingar su zo su sa wasu sharuɗa waɗanda ba wannan ba ma'ana ana iya ƙara daga wannan amma wannan ko an ambace su ko ba ambace su ba eh, ya kamata a ce wannan suna nan a aikin da za a yi irin nau'in da aikin da za a yi tsawon lokacin da za a yi wannan aikin da kuma jingar da za a biya wanda zai yi aikin to nan kamar da ya zo game da bayani da ma'ana kuma na jinga shi ne waton yarjejeniya ce a kan. wani aiki yarjejeniya akan wani aiki wanda aikin nan halat ne sananne wanda ake karɓa lokaci bayan lokaci kunga kenan jinga a musulunci sai wadda shari'a ta ta yadda da ita idan aka yi wani aiki na jinga a musulunci wanda musulunci bai yadda da shi ba ba ne ba wannan ɓatacce ne babu shi bai da wani tasiri don haka idan ka yi jinga da mutum akan aikin ya kashe maka wani aikin nan ɓatacce ne kun jinga ce ko tafi wani ka kashe wani kun dai wannan ya cika an san aikin da za a yi lokacin da za a yi kun gane ko da kuma shi zai baka kaza to wannan wani sharaɗi ta kasa shi ne ba halat ne ba kun gane to don haka duk wani aiki wanda za ka yi in dai ba halat ne ba to bai da wani tasiri a shari'ar musulunci ma'ana abinda ake nufi bai da wani tasiri a shari'ar musulunci ko da ƙara ka ko da ƙara shari'ar musulunci ba za ta yi enforcing din wannan ba ka yi yarjejeniya da wani ya kashe maka wani a lokaci kaza da ya kashe bai biya ka kuɗin ba to ko da ka zo kotu ka ce kana neman kotu ta karɓan maka kotu musulunci ta karɓan maka wannan kuɗin ba za ta karɓa ba balma da kai da shi dukanku masu laifi ne kun kawo kanku in shi ya tabbatar da iya eh, an yi haka amma ya ƙi biyan kuɗi to ya yi ikirari ko aka tabbatar da shaidu don haka dole sai ya cika wannan sharuɗa aikin da za a yi wani irin aiki ne lokacin da za a yi shi jingar da za a biya sannan ya kasance abin nan da za a yi halat ne mun gane ko nan abin da za a yi halat ne malamai suka kara a nan cewa jingan ma da za a biya ta kasance halat mun gane kada ka je ka ce to wani ka kashe wani jingar da zan baka shine kwalbar giya ashirin kun gane ko kuma wani <clears throat> ka je ka min dakon kaya zuwa wuri kaza amma kwalbar giya ashirin to kaga duk waɗannan sharuɗin sun cika har ma aikin da za a yi halat ne amma biyan ne ya zama ba ni ba ba halat ba to a nan shari'a ba za ta wannan duka ya yi amma yanzu sai a zo a biya abin nan na yake da suna jinga ta misil sai a ce to wannan irin aiki da kai mashi na dakon kaya daga kano zuwa kaduna a ga al'ada dubu ashirin ake biya tsadarsu dubu talatin mun gane amma dai average dubu ashirin da biyar za ce ka bashi dubu ashirin da biyar kun gane ko jama'a ko to don haka wannan shine magana akan a jinga kafin mu je akan eh, wajen hadisai da ayoyi da hadisai don haka hukuncin ita wannan jinga ya zo a cikin alkur'ani ko kuma magana akan jinga ya zo a cikin alkur'ani ya zo a cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kama a cikin alkur'ani inda Allah madaukakin sarki ke cewa fa in arda'ana lakum atuhunna ujurahunna su mata idan mutum ya rabu da mace ya sake ta ya zama akwai yaro ko yarinya wadda take shayar mashi to idan ta shayar to ku biya su abin nan ladarsu saboda nan ba matarka bace ba a cin abincin gidanka take ci ba amma haka shayarwa da take yi abincin da take ci ne yake narkewa yana zama nono amma haka kai allah azama ciyar da ɗanka ko ƴarka don haka <clears throat> ku biya su wana cin suratul talaq wanda sai ya nuna cewa <clears throat> ashe akwai yarjejeniya da ake tsakanin <clears throat> wannan bangare da wannan bangare wannan yana nuna mana cewa an yadda da kamar da aka yadda da ciniki ka ba mutum kuɗi ya ba ka wani abu shi kan wanda ake gani haka kuma akwai yarjejeniya ta ciniki ta amfani yau ba wani abu ne za zaka saida ba services ne za ka bada kusa muna babi na ciniki ko to akwai abin da wannan sai da wani abu ne za ka yi commodity ne property ne za ka saida ga kuɗi ka saida ma mutum kaza ko a yi trade by bata in an kira wanda zai yi valuing to yanzu ba wani abu ne za ka saidan mashi ba service ne za ka yi mashi za ka ba shi aiki na jinga ka karantar da shi ka ya aika ka wuri kaza ya yi maka wakilci duka wannan ana kiransu services ga larabci ga yare na shari'a ana kiransu manafi amfani wanda za ka yi mashi to wannan duka ya halitta a shari'a to kuma a hagawa a sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam za mu ga kissa lokacin da annabi ya hijira lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi dan jinga wanda zai gwada musu hanyar makka zuwa madina ah, kuma suka biya shi akan wannan aikin da ya musu ga kiyasi ko a hankali za ka ga cewa wannan amfanin yana cikin general abubuwan da shari'a ba ta yi hani a kai ba duk abin da baya da alaƙa na haramun ba wani abu na haramun da ya haramta shi shari'a ta halatta shi wa halallahu albai'a haramar harama riba to wannan ba riba ne, don haka halat ne <clears throat> wannan kenan sauran bayanai insha Allah za su zo cikin hadisan da za mu karanta ba da a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim wa an ibn abbas radiyallahu anhuma qala ihtajama rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wa a'ta alladhi hajamahu ajrah walau kana haraman lam yu'tihi rawahu bukhari wannan hadisi na sayyidina abu huraira allah ya kara mashi yarda yake cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya yi ƙaho wannan dai ƙaho da kuka sani na wanda ake yi na rashin lafiya ko kuma kawai don neman lafiya mafi yawa ana yin shi ga kai kuma ana yin shi ga baya sassan jiki idan abin nan rashin lafiya ta yawan jini ko mataccen jini yana damun mutum to wannan kaho yana cikin watan magani da ake yi tun can da kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da ya zo ya ci gaba da shi wannan sai malamai suka sa shi yana cikin waton ɗibbin nabawi waton maganin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi annabi yana yin ƙaho kuma ko a zamanance yanzu sun tabbatar da cewa yana cikin hanyoyi na samun lafiya na shi ne za ka ga a yanzu a zamanance an yi irin ƙaho na zamani wanda ake yi yan mutaje saudiya zai gani wanda suke yin wannan ƙahon na zamani da kaho ne na saniya ake ɗauka a fafe shi a saga abin ga kafin abin nan sai an yi an yayyanka sai a jawo jinin to yanzu an yi na zamani wanda ba irin wannan ba duka dai ana ce mashi <clears throat> ba ma'ana ba dole sai ya zama abin gaba ina ita waccan tayin kaho ɗin wasila ce kun gane ko means ne don haka in an samu wani means ba dole sai an ce lalle lalle sai wannan ba a koda yaushe mu fahimci ma'ana ta abin da ake ce means kada mu ɗauki ma'anar means mu ba da ita ta cewa a ah, a shi ne manufa kun gane jama'a ga shari'a ma haka ne akwai abin da ga shari'a ainihin shi manufacce abin ake nufi akwai wanda shi kuma ga shari'a ba shi ne manufa ba manufa ta kowace hanya ka bi inda ya halarce ba komai yanzu zuwa makka a da wanda ya je makka da raƙumi da wanda ya je kan jaki da wanda ya je a ƙasa da wanda ya je ta jirgi duka makasudi abinda ake so ku isa lokacin <clears throat> kafin hajji wizin lokacin da ake yin hajji mun gane ko shari'a bata ce dole sai ka je akan kafafunka ba ba dole ta ce sai ka je akan raƙumi ba ko akan doki to wannan kenan to nan sayyidina ibn abbas ya ce annabi ya yi. ƙaho sai yabba wanda ya mashi ƙaho shine hajjam ya bashi ladashi sayyidina ibn abbas ya ce da haramun ne walauka na haramun da biyan kuɗin nan na mutum ya yi maka ƙaho ka biya shi haramun ne da annabi bai shi ba da annabi baya aikata haramun kai tsaye na ji yana gani wannan na farko hadisin wannan magana da ya yi kamar tana ɗan ba mu wata ma'ana me kuka fahimta na cewa ibn abbas ya ce da haramun ne da annabi ba shi ba akwai wata magana ƙasa kenan kun gane ma'ana in babu <clears throat> rami eh ba rami tun nan ya ce ya ba annabi ya yi ƙaho sai ya wanda ya yi mashi ƙaho ɗin ya ba shi ladashi ya ba shi jangashi da ko ba da jangan nan haramun ce da annabi bai bada ba kun ga wannan shi ya nuna cewa ko wata magana a samu je hadisi na gaban sai mu mu gano inda ishu din yake sai mu mu ga mu walwale shi <clears throat> wa an rafi ibn khadij radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce kasbul hajjami khabith kuɗi ko sana'a na wannan kuɗin da ake samu da wannan mai yin ƙaho bai da kyau kun gane kun ga inda magana take kuma wannan hadisi rawahu muslim da wancan hadisi da wannan kusan duk darajar su ɗaya wancan bukhari ya raito shi wannan muslim ya raito shi to ya za mu yi reconciling tsakanin wannan hadisan guda biyu wancan annabi ya ba da kuɗi ya ma da lada abin nan wannan kuma annabi ya ce abin da yake samu ba wani abu ne mai daraja abu mai kyau khabith to nan abin da malamai suka ambata malaman hadisi tun lokacin sahabbai da kuma baya-baya lokacin malaman hadisi irin su imamul bukhari irin su imamul muslim da baya kwarai irin su Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah da ɗalibin shi Ibn al-Qayyim cewa lallai biyan abin nan wanda ya maka ƙaho halat ne ka biya shi saboda aiki ne ya yi maka amma wannan sana'a ba wata sana'a ce wadda take da daraja ba wadda ake son misali mutum ya zama ita ce hanyar cin abincin shi kun gane ko ta zamo hanyar cin abincin shi ko cikin sana'o'i akwai waɗanda musulunci ya darajanta kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mafi ingancin halat wanda aka fi so abin shine abin da mutum yayi da aikin hannun shi annabi dawud ya kasance yana ci daga aikin hannun shi to ba wanda ya kai shi aikin hannu abin da za ka yi hannu akwai hadisi wanda ya karfafar da magana ta noma kun gane ko jama'a ko to to wannan ba ta cikin sana'o'i waɗanda ake encouraging duk da cewa halat ne to abu ko da baya ciki kun gane to bai hana kuma ya kasance ka biya mutum ladashi kun gane wannan ko jama'a ko kamar ko da haramun ce balle ba haramun ba ce don annabi ya yi kuma ya biya kuɗi malamai suka ce akwai wata ƙa'ida a shari'a sananna cewa da yawa yana yiwuwa contract yarjejeniya ta kasance ba da kuɗin halat ne amma karɓarsu su ba halat ne ba akwai da yawa irin wa'annan jama'a ya kuke kawo muna ba da misali nan kai ka miƙa ka biya kuɗin halad ne gare ka kai wanda ka biya amma shi wanda ka ba ba halad ne ba kamar me kamar rashawa dai kawai a takaice eh, <laughs> shi da muka ce rashawa an tilasta ka sai ka ba da rashawa irin shi ai shi bari za mu to wannan ma misali ne duka sun kawo irin wa'annan yanzu kaga ba da abin nan mutum ya tilasta ma wani hakkin ka bai hita sai ka ba shi kuɗi kai ba da wadda yi halas ne amma shi karɓar da ya yi haramun ne eh <laughs> wane ce wane ce delegate ba. gano jama'a delegate da wanda suka ba eh yes wanda suna cikin abubuwan da ake ce mana wazin kun gane ko abubuwan da canda babu su amma za mu yi kiyasin su da wani abu to yanzu jama'a malam ahmad ba delegate kuɗi ya halatta ko bai halatta yana cikin irin wannan babin ko bai jiki. saboda me hmm. Hmm. to yanzu shi wannan da ya bada kwangila ai ya cancinta. ka gane ya cancanci a bashi kwangilan nan amma in bai bada kuɗi ba eh kana gan bai kama da shi yanzu dan takara ya cincinta duk wasu sharuɗa da ake ya mahi sauran abin nan cincinta kuma in bai bada ba ka da shi za a yi za mu iya kiyasan shi da wancan bandit ta to amma ya kiyasta shi da bandit, <laughs> to jama'a ranar za mu ce za mu mai don mu malam tambayar nan in dai kun gane ku in kamar bandit ne kun gane irin wannan abubuwan dole sai ka aje hankalinka wani lokaci za ka ganin wani dan haisiya wani dan akwai inda suka yi kama akwai kuma inda suka bambanta yanzu misali ishu ɗin taraba da ishu ɗin a adamawa wajen shugabancin mace lokacin da mama taraba ta fito a kusan duk malamai sun haɗu akan cewa ya halatta a zaɓe ta a matsayin lalura saboda generally ka'ida da wanda suka halatta da wanda suka haramta mulkin mace kowa ya yarda da cewa musulunci yana discouraging din mulkin mace amma muna da ka'ida ta shari'a ad-daruratu tubihul mahzurat <clears throat> lallura tana sa abin da ba haka aka so ba a yi shi to malamai suka ga lalura a taraba kafiran nan sun taushe mutane kuma duk waɗanda musulmi sun zama masakin ba masu iya faɗa da su sai wannan macen in muka ce ba za ta tafi ba to babu wani cikin ko musulmi wanda ya karfinta bilhassil ba wanda ya samu take ɗin nan don haka sai mu ɗauki uzuri na shari'a mu ce to mama taraba a yanzu bisa lalura ya kamata ke ki me ke takara kun ga wannan ko to sai mu koma mu mubin a adamawa irin wannan lalura akwai ta a abin nan ba dole sai ta zama 100% yar wannan lalura ba kun gane ko ba wai dole sai ya zama lalle kafirai ne suka abin nan yana ya ɗauka wani dalili kun gane mana. to shine nake son ku ban eh, ku duba lalle da ishu din bandit yau an yi an rufe ka babu inda za ka je in ma baka yi hankali ba kashe ka za su yi a nan ya halatta ka bada amma waɗanda suka karɓa sun ci haramun Disam yake da na delegate na babu yadda za ka yi kun ga general ƙa'ida za ka ce eh, in ka duba ba jos miya lukin za ka ce eh, ya yi kama da wannan amma inda yake da bambanci shine nan ba mai kashe ka kun gane ko ka bada ko baka bada ba ba mai kashe ka kawai dai za ka yi hasara amma kuma wanda ya yi hasara ne a cewa to idan ni bar mutane ban je mulkin nan ba duk ba wanda ya cincinta a ƙarshe rayuwar mutane ce kun gane ko kana yana ya faɗin haka ko to ala ta halin dai wajen kiyasi a ko da yaushe in kana son ka ta wani ishu da wani sai ka duba duka abin nan circumstances da abubuwan da suke tattare sun yi daidai sannan ka buga wannan hukuncin kun gane ko jama'a ko to don haka a nan da muka ce malam da ya kawo wannan zai mu tambayi malam <laughs> kana ganin wannan eh, delegate ya kama da 'yan bandit eh, eh. Hmm. yes hmm. yes eh Masha Allah, gaskiya ni na da wannan ra'ayin don da yawa ba wai magana ta zaɓe ba kusan duk haka ake tafiya rayuwar nan ma kwangila sai ka ba da kuɗi wannan su delegate sannan zaɓen nan da kuke gani dan ka da malamai aka yi ta magana akan delegate ko su wa'anda ba 'yan delegate ba wa'anda suke zaɓe general election the same abin da zai faru kamar da 'yan delegate suka kun gane ko suka yi abin nan to su ma masu zaɓe the same kuɗin ne dai ake basu. ina akwai inda dubu biyar za a ba wanda zai je ƙuri'a akwai lokacin da last election ya sani ƙuri'a ta kai dubu biyar a'a bai halatta abin nan ba kaga wai badawa muna magana yanzu muna magana na ishu akwai abin da ya halatta ka bada amma wanda ya karba bai halatta ya karba ba a wannan wani abu ne kamar yanzu misali ya halatta mutum ya saci kuɗi ya je ya gina masallaci eh, lokacin annini to kaga da yake kashe mutane eh, eh, yake karɓa kuɗi mutane ta ya zubar a gidan kaga ni ko ya halatta wannan yana justifying ai akwai ka'ida ta shari'a wadda ke cewa ends by justifying in meaning haka take algayatu la tubarrarul wasila wannan ka'ida ce ta musulunci su kuma waɗanda 'yan capitalist algayatu tubarrarul wasila mu kuma ga musulunci algayatu la tubarrarul wasila ends by justifying in meaning means ko ba haka ba to mu kuma eh, abin nan su kuma kun ga yadda tasu take don haka ko da ga manufarka ba ko da yaushe zaka abin ka mutum ya saci kuɗi domin ya tafi ya abin nan ba haka almuhim dai wannan ku rike shi cewa akwai inda ya halatta ka ba da dan an takurar da kai rashawa amma wanda ya karba ya sani yana cin haramun kun gane ko jama'a ko wanda ya karba haramun ne ci annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ni fa ban san gaibi ba kada mutum ya zo ga dadin baki ya zo ya anshi hakkin wani annabi ya ce in baka ka sani wallahi irin wuta ne na baka kaga shi annabi ya halatta ya bashi saboda duk ka'idodin da shari'a ta gindaya na na alƙalanci na ka ba mutum mutum ya kawo shaidu ya rantse ya ba da evidence abin da ya bayyana ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wannan wayar da ka rantse ka kawo shaidu ta ce shi annabi ya baka bisa ga halat shari'a ba ta tambaye shi amma kai alƙali da ka bashi shari'a ba ta tambaye ka saboda duka ka bi hanyoyi amma shi wanda ya karba ya san ba nashi bane haramun ne ya ci don haka ba ko da yoshi badawa ba an ka bada shi an bada to ko da wai mun ɗoki hajjin wannan hajjam din bai halatta ba balle ya halatta amma dai ba a cika son ana son ko da yaushe mutum ya zama a sana'a mai kima duk da cewa ana son a abin nan kun ga wannan shi zai kawo maganar mu na irin waɗanda suke ɗori Ɗorin mutum in ya kare musamman lokal masu ɗori ɗin nan kun gane a irin yadda suke cacike mutane sai ga mutum yaron shi ya kare kaddara ce ta same shi yana can ma wajen neman abin da ya ci dubu goma wannan baya da su a buga mashi a ce yaron shi yana kwallo ya kare in ya ɗoke shi kai shi wajen mai ɗori ba su da wahiyansu ba su da tausayi fa shola ko taɓa shi bai yi saboda su sun yau sun gani yau sun ga gobe tausayi ma ya ɓace cikin abin ko taɓa shi bai sai an aje mashi dubu ɗari just last month wata bugo min abin nan mai ɗorin kariya ya ce wallahi bai ma taɓa shi sai an ba shi dubu ɗari ita kuma a disan a wannan lokacin ko dubu goma ba ta da haka suke kun gani to don haka ya kamata mu kula da wannan wannan is applicable ga ko su irin abin ga likitocinmu na zamani gani wasu su ba su da tausayi ba mu ce duka ba wani ke gaya min cs wannan da cs na abubuwan da ake bukata na cs na dan adam da wanda ake bukata na tunkiya awa tunkiya cs kusan duk ɗaya ne kun gane ko amma sai ka gani cs ana yin shi dubu ɗari bakwai yes to kai yanzu an ka ce tunki za ta haihu sai ba ta haihuwa sai an mata cs tsakanin da allah za ka ba dubu ɗari bakwai eh an ya wuce dubu bakwai wallahi shikenan eh, ta zama nama kun gane ko to duk kayan nan wannan kayan cs park ban sani ba yana akwai wanda abin nan kusan almost duk ne amma shi wanga tun yana bani adama da ne za a wa shi kuma wancan tunki ya ce rago ne za a fitar su a kila ma balami kun gane gun an ce wannan dubu bakwai wancan dubu ɗari bakwai to irin wa'annan sana'o'in wasu malamai sun yi magana na abubuwan da suke attached to bukata ta ɗan adam wanda a yawan lokuta mutum yana cikin bukata sai ka gani waɗanda suke irin wannan maganin masu ɗori ne masu mina ne wala kai kana can kana ihu su ce ba su riƙa abin nan ko nan akwai wani lokaci a nan abuja nan kadukuci ta mata Bejin ta mai gadi ne an ɗauko ta ha a cikin keke nafef a je wannan asibiti sai babu kuɗi ko taɓa ba su kuma dubu tamanin ake bukata wala dai haka kawai yawo da ita ba ma wai asibitin private asibiti ba asibiti ta gwamnati asibiti uku a ƙarshe dai mutuwa ta yi mutuwa ta yi to kun ga duk irin waɗannan abubuwan suna cikin wanda ya kamata ka tausaya yes an san yadda rayuwa na ta abin amma a tausaya da kai zaka ci riba kun gane ko zaka ci riba amma kuma kada ka makwarar mutane sai sun kai inda ba su abin nan sai ya zama Allah bai sa maka albarka ba don ba yawan abin fa albarka ta abin ake bukata fatar Allah samu dace وعن ابي هريره رضي الله radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam <clears throat> qala Allah azza wa jalla, Allah mai girma daukaka yace salasatun mutane uku ana khasmuhum yawmal qiyama ni ne wanda zan yi jayayya da su mun gane ko kuma Allah zai rinjaye su ranar alkiyama Allah zai zo eh, ranar alkiyama mun san annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba wani daga cikin ku sai yayi magana da Allah walaysa bainahu wa bainallahi turjuman ba wani dan tafinta tsakanin shi da ubangiji to wannan cikin jayar da Allah zai yi da mutum uku ba su kaɗai bane amma saboda mahimmancin wannan da hatsarin wannan annabi ya faɗe su ya ce na ɗaya rajulun a tsabi sun magadara mutumin da ya bada saboda ni sannan ya dawo ya yi yaudara tun ne ya yi rantsuwa aka yi alkawari da sunan Allah aka yi yarjejeniya aka ba shi aminci aka ba shi trust sannan kuma ya dawo ya yi yaudari mutane yaudara cikin harkokinmu na yau da kullum ta yawa yanzu mahi yawa harka sai ka gani wasu akan yaudara suke ci su rantse a yi ma yarjejeniya ɗin in dai suka samu suka karɓi abu a hannunka to sai sai da hali yayi to ranar alkiyama Allah da kan shi zai yi tsaye sai ya kwato maka hakkinka kuma wai ba kwato hakki ba za a tsaye da mutum shari'a za a yi Allah shi ne alƙali mala'iku su ne shaidu kun gani to don haka duk wanda ake yarjejeniya kun ga wannan ne abin nan mahallin shahid a yi yarjejeniya da kai sannan wa rajulun ba a horon fa akal samana da mutumin da ya sai da ɗa ɗa ne ba bawa ba ya canye kuɗin shi kun ga wannan ko su 'yan bandit sun yi kama da wannan kun ga da yadda ake cinikin mutum ko ba haka ba cinikin mutum yanzu mutum ya yi daraja gwagwadon aikinka gwagwadon kudinka gwagwadon abin nan miliyan 100 akwai wanda miliyan 4 to duka yana cikin irin wannan wa warajulun ista ajira ajiran da mutumin da yassa ɗan jinga aiki mai aiki aiki fastaufa minhu ya cikata ta mashi aiki aka gama aikin gaba ɗai walam yi tsaye ajarahu ya ƙi bashi kuɗin shi kun gani wannan da yawa in ka je wannan kamfuna ɗin nan na gine-gine za ka ga haka irin wannan kamfuna sun su abin nan eh, private developers ɗin nan duk akan jinin mutane suke ci kafinta ne bricklayer ne wani iri ne ya musu aiki sai kaga ɗan kwangila abin nan kafinta ko mesin yana bin yana bin ɗan kwangila wata biyu sai yanzu ya musu sha ya ɗan ba su na kwana goma kwana ashirin kun bayan Allah masakin saboda ba su da wata hanya la haula lahum la su ci gaba da yi ana dai gama aikin nan shi kenan da ya bace ya bace. dan shi ne kake ganin ko su abubuwan su ba su albarka sai ya ga mutum ya ce ma shi ya gina wani estate shi ya gina wancan estate duk shi ya manajin ɗinta amma in ka duba bai da komi da ya aji saboda akan haramun yake abin nan don haka za mu ga hadisi na gaba wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ka ba ɗan jinga kuɗin shi tun kafin gumi ɗin shi ya bushe don haka jama'a ana ana cin amana kuma mutane wasu sani cutar kansu ne suke Allah zai cire albarka daga cikin wannan duk da za je duk irin wannan private developers wannan kamfanin da kake gani da ake ta raising din gini mahi su duk ma'aikatan da suke na cutar su ake yi shi dan kwangila shi mai kuɗi baka ko ganin shi ila kuɗin gwamnati ne ma ya sata don haka ko ganin huskar shi baka yi iyaka zai je ce mai komi na sai cikin dare yake zuwa ya gani aikin amma dan kwangila za a ba kuɗi an yi kaza kuma ma'aikata suna nan suna yi ana biyan su shi ya ɗauka can ana biyan su shi kuma ya kwashe kuɗin su ya tafi ya yi ya abin nasu ya yi dabatin din su wani abu haka irin wanda suke abin nan ma'aikatan gida mai gadin ka kada ka bari watan nan ya wuce da an ka yarjejeniya baka biya shi ba yadda kake da lalura shi ma kamar da kake yana kyar yau saura kwana uku saura kwana biyu gobe to ya kamata watan nan yana sauka yana karewa lalle ka bashi shi kudin shi amma sai ga mutane da yawa ba a damu ba ma'aikaci na gida ba a damu ba kuma ya kamata su ma wanda suke ba matansu kuɗi su ba masu aiki da wasu matansu suke ba su riƙa kula wata ana ba ta dan ƙeta ce ko kuma ɗabi'a ce ta ɗan adam sai ta kai ta aji ba ta ba da hafa wata ma za ta ce ta manta wai yana muku aiki yana tsaron ku yana buɗe muku get fa ko tana dafa miki abinci an baki kuɗinta in yanzu wannan hadisi in kun ga sai nuna muna cewa na farko ya halatta malami ya karantar da kai ka biya shi jin gashi wannan ita ce mazhaba ta a imma guda uku hmm? Hmm. mun gane ko jama'a ko ya halatta to amma kunga ko shi irin wannan na na abin nan ga shi dai halar ne amma sai kaga wani lokaci wasu gidaje ni na san na ta shiga tsakani tsakanin wannan mutum an kawo shi wata biyar yana karantar da yare qur'ani amma ko da yaushe abin in ya zo biyan shi a wata sai ya wahala gani bai cincin bai kamata ba kuma lokacin da zaka ba mutum kudin shi akan kari to za ka ga ko da yaushe yana da kuzari amma in ya zama bai ma da tabbaci wannan watan ko a bashi ko a bai na biyan bashi to sai abin da ya samu zai maka dan shi ne kake gani mahi yawa malaman private schools kawai abin da yake wajibin su suke badawa suke yi amma abin da ya karu akan haka ba su yi kun san ko don mi. suna ganin ana abin nan ana karɓar huge amount of money ga iyaye yaro yana biya 200,000 300,000 fatam ga yaro ya kai 40 a cikin ajin shi amma shi ɗan wani fete abu da ake bashi don haka shi zai zo ya aikin shi da aka ce ba dai an ce karfe takwas zuwa abin nan ita ce abin nan zai yi ƙoƙarin mata sauri ta ƙare abin da kuke so wata makaranta a Nigeria tana manyan manyan private schools na ana ji da su ana biyan kuɗi kwarai ta waje ce ma amma malamin Islamic studies guda suke da shi a yi minimizing ɗin mina ne a yi maximizing ɗin profit malami guda na islamic studies duk shi ke goyon rawan duka ajin nan da ss da ya ce wallahi in yi fara aiki maza da ƙaya kaɗan samu ma lokacin da ya ɗan jijjewa abinci ya koma aji in ya dawo gida wala kuma wanda an kawo duka don haka ya ƙare energy shi ya ƙare sai bacci sai gobe kuma yana yi ya faɗa makaranta ka ga wacce Allah ya shi cikin wannan musiba kun gani to don haka yana da kyau a kyautata komi Allah ya sanya mashi kyautatawa inna haqqa ma akhastum alaihi ajran mahi cancantar abin da kuka karbi jinga kuɗi gare shi lada shine ajara kun gani ajara ko la sa'alukum ajara shine Allah shine littafin Allah haka ba laifi shine karanta da kuma kuka duba kuma shine yanzu abin da ya cancanta shine malaman ko a makarantu ne fa malaman Islamic studies su ne ko kuma wanda ma irin alamomi su ne ba a doka komi ba ila makaranta guda ne ganin ila almanar din nan yan haka ne mala haka ne an ce do hafiz ana considering din shi mai digiri ko ka gani ko almanar amma in ba in ba ita ba alaran mabi da wani daraja wanda ga shi hadisi ya tabbata mana shine hicincin da komi ya yi malamin physics ya yi malamin chemistry kun gani Allah ya samu Mm-hmm. wannan da in kuka duba duk mahallin shahid yana magana akan me akan jinga kayan jinga da mutum gashi kun ga wannan ba wani abu ne shi ne karantar da kai ba ba wani abu ne ke sai dan maka mina ne yake rendering service kun gane ko وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطي الأجير أجره حديث عبد الله بن عمر yake cewa annabi alaihi wasallam ya ce ko ba dan jinga kudin shi kabla an yi jiffa arako kafin gumin shi zufan shi ya bushe kun ga nan saboda malamai suka ce nan ashe a shari'a don cimma wani abu yana halatta a yi mubalaga abinda ake ce ma mubalaga exaggeration kun gane ko jama'a ko nan ba mubalaga ce an kai ba exaggeration kafin gumin shi ya bushe saboda nuna maka mahimmanci a yi sauri a yi sauri <clears throat> wato saboda sauri na ka biya shi yana gamawa ba sai sun gama sun tashi aiki tun biyar suka yi kulozin amma suna nan zaune suna jiran ka sai karfe goma na dare kun gane ko kun sa wanda suke haka fa in ce musu, kamar irin lebarorin nan za a ga tun karfe biyar sun yi mi sun yi kulozin amma suna ta jira yana can yana yawon shi kun gane ko rahu ibn eh, maja don haka ana son a gaggautar da biyan dan jinga abin nan nashi tunan da aka ce kafin ya zufan shi shi bushe yana nuna cewa babu aiki na wata-wata akwai aiki ya danganta daga yarjejeniya akwai aikin da za a yi yarjejeniya awa awa akwai wanda za a yi yarjejeniya based on lokacin da ka kare shi yanzu gida ne muke son ka gina muna mun gane ko filistar gidan nan eh, ɗakin nan za ka yi muna ta rage gare ka in kana iya filistar nan ka ɗoko mutum goma yau a ƙare ta ruwanka in mutum uku za ka ɗauko a ƙare ta cikin kwana uku ruwanka in kai ɗaya za ka yi ka ƙare ta cikin kwana goma ruwanka kun ga nuna da ba da jin sabba da kalmuje subhana da ta masu fun wasu lamun salin alhamdulillah